cewa na zo in turgo da ƙarya kusada saboda kusada gidan ahmadu babba ce kusada gidan aminci ahmadu babba ce kuma ba ka da wani malukin da ya ce wa hadda ɗan garin na yi samun kura an buga a cikin garin kusa da na samu kura da ɗan cikin garin kusa da bai samu dalili shine amana ce tsakanin na ni da yan kusa su sani na sani da su nike kwana da su nike tashi da ni suke kwana da ni suke tashi saboda haka duk mutuncin mai mutunci duk munahincin mai munahici duk rowa mai rowa bai yi wa mutanen kusa ba akwai shi ce muku sai Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri kun mani kun mani kun mani kuma na sani ba za ku na dawo na ce ba ma ni ba na ce ku nuna a yi ma wannan da wannan za ku ba su saboda haka mu kusa da mun yi ƙarin mutum mun yi ƙarin gobe mun yi kare mutum mun yi kare goro ko kai wani ne wani ya kake ka zo ku sada ka ce za ka nuna mun wai ni ba yan jira ba ne ka ya ba ka iya daukar dubu dari ka taimaki mutane amma kana ba da dubu dari biyu a je a fenti gidaje ga marasa lafiya cikin unguwa yan uwa dangi ba ka iya ba amma kana ran zuwa ka ta kariya saboda haka mutanen kusada ku sani cewa duk wani abin da za a ce da munahincin apc manya na magabata na wanda suke magana na sun warware wannan dr mustapha inuwa ya yi muku bayani sanato tsauri ya yi muku bayani kowa da kowa ya zo yi muku bayani ko da aka mu mun wuce ma da magana APC ba a magana ta ana magana ta ana magana ta kun sani ko lokacin da muke cikin APC gwagwan baya ke yi dan ban mu yadda cewa ai mu azalanci mutane to jama'a ku tsara mun dawo muku muna so ku dubi amanar da ke tsakanin ku yi malam sama'ila abubakar mati za ku yi za ku yi za ku yi wanda zai iya daga hannu ba inda ake taron irin kuta wannan nasarar na san na san umar shari'a ya sha za ku zaɓe su za ku zaɓe su Allah shi ne ku albarka na faɗa na sake faɗewa cewa ko gudowa ne daga hannuni in na shigo gudun kusa da bani kuma komi ne ko mutum da kashe da shigo kusa da siya ta ne a gani kuma gaba ne Allah shi wa ko da na da na kawo na kwanan nan na hanyoyi na kance zango da sauransu wanda aka aishe waɗannan da an aishe a ce wani ai kun san aikin da nake ba akwai ba inda za ka taka kasar kuta da baka su sai aikin ba bai izinin aikin kuma kuma kuma mu ba kuma mu ba haka ba ne to na yi ƙarfin su a kudaza na samu kuda da shi ne sani da kuma bai na samu ta ba da sa ta ba duk inda za mu dora mu mashi takara mu dora ta haɗa mu ya taka ya hau ya kai mun dora shi kuma mun ga irin rawar da ya taka saboda haka mu ba ta dame mu ba dama mu yi mun ga alheri ba mu tsammanin cewa za a dawo mu da alheri in ka dawo mu ce alhamdulillah in ka kira mu baka da duniya za ta koya maka hankali ya ka ne da shigo a garin da ma sai a wata biyu ba shigo ba a shigo a ɗaya ke ni a hana duniya ta amma yanzu kuma ana ra kullum ana yawanci ana a tare mata ce a masallaci suna san kuma sun san abin da kai ba ka yin shekara takwas kana abu da ka zo wai ka tsammanin mutane ba su da hankali sun manta mutane ba mahaukata ba ne saboda haka ku kawo wanda za mu ce maku mutanen na amana mu ce wane je ke kaza wuri kaza kuma a je a yi abinci da yi ku zaɓe lafiya amana ce Allah ya haɗa kuma ba mai yawan ta. saboda haka mai da ce ku zaɓi mutane masu daraja da kima a mutanen jama'a wanda suka san arziki suka san halin arziki wanda in an ce su je su yi dan al'umma za su je su yi da kun sani kusan ni sai wata biyar ban shigo gusa da ba amma kun sani duk hidimar da ake yi sama samayi da muke dora ba kuma ya taho za mu kama daga atiku zuwa lado zuwa ni zuwa sama'il zuwa shi za mu haɗu ƙarye ɗaya mu haɗu mu dunkule mu ta kawo muku alheri bai yi da wani wallahi mutanen kuta da mutanen kusada Allah ya saka muku da muna so ku ba mu haɗin kai ku ba mara ɗakunya ku haɗu wuri ɗaya har ku bari masu babban riga an sati makaryata su zo su nuna muku babban riga da ƙarya ku tushe wannan pdp ya ce ko ina a ƙasar nan yanzu in ba ka shiga cikin ba wallahi zai ce ya saboda haka muna son ku ba mu haɗin kai yadda za mu ji daɗin kai malado ɗan marta hujja dama aminu bello misali ya taɓa zuwa nan ya kalli gidaje ya ce wai wai wai garin da ake gane arziki wai ta gidaje ake gane arziki wai nan ba mu arziki to yanzu ya gama shekara ta musu ba mu ga abin da ya ma ɗan kusa da ba ko dai ba ya yi maku ba rikin mutum hanyar da sai da muka uwa ka ba ka kana aka yi ta saboda haka ƙaryar banza ce amma in ku kai wannan mun kawo hujja za mu ce mai yakubu lado cewa ya excellency wannan local government sun maka hidima sun taimake ka lokacin da muna neman taimako kai ma yanzu suna son taimakon ka lokacin da kuma mun san zai kisan za a mai tala amma sai kun ba mu goyon baya yadda aka kada kura ina da ko'ina aka zaɓe mu ba mu samu wani cikas ba haka muke so wannan karan gabas da yamma kudu da arewa a taruwa ya pdp daga sama daga sama daga sama to bai jinin Allah ta'ala in kun yi wannan to muna da hutoji wanda za mu ce mun zaɓi pdp kuma pdp ta zo ta yi mama ayyuka kuma za ta yi bi izinin ta ta'ala najeriya najeriya najeriya katsina state katsina state ku yi ƙara yadda na nuzar ji yadda na nuzar ji gashi nan cikin ruwa ku yi gara yadda zai ji katsina state